Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 ana kuma kama mu a alfa rediyo da ke kumasi a kasar Ghana ko ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace abdu ce da Baba Yakubu Makeri daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Juma'a wadda ta kasance ta ƙarshe a watan Maris shekara ta sha takwas Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To Grace uh, Amurka ta ce kasar Rasha ba ta da hujjar koran jami'an diplomasiya a zaman martanin koran jami'an Rasha da Amurka da wasu kasashen yammacin duniya suka yi. shugaban amurka donald trump kuma ya yi barazanin dakatar da fara aiki da sabon yarjejeniya tsakanin kasashen wato kasarsa da kuma kasar koriya ta kudu sai kuma jiya alhamis ne wata kotun faransa ta umarci tsohon shugaban kasar nicolas sarkozy ya gurfana gabanta bisa zargin cin hanci da rashawa kanin labaran kenan majalisar dokokin tarayyar najeriya ta kafa doka albarkatun man fetur da aka jima ana kai komo a kai ko menene ake neman cimma da wannan doka? Wannan dokan shi ne kashi na farko cikin yunkurin da muka yi na tabbatarwa cewa da cin hanci da rashawa da sa bakin zani kan gaskiya da wannan sha'anin mai na ƙasar Najeriya ta tanada mun kau da shi. Muna kuma da rahoto kan ci gaban da aka samu a fannin tsaftace muhalli a karamar hukumar Jos Das ta jihar Bauchi. Za mu kuma kawo muku maimaitin shirin lafiya uwar jiki na Jummai Ali amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. amurka ta faɗa a jiya alhamis cewa rasha ba ta da hujjan koren jami'an diplomasiyyar amurka a zaman martani kan koran jami'an rasha da amurka da wasu ƙasashen yammacin duniya suka yi saboda zarginta da amfani da makaman guba a kan tsohon ɗan leƙen asirin rashan da ke zama a ingila fadar shugaban amurka ta white house ta fitar da wata sanarwa da maraicin jiya alhamis cewa abinda rasha ta yi ya kara su kurkuta dangantakar amurka da rasha jami'ar harkokin diplomasiya da hulɗar jama'a a ma'aikatan harkokin wajen amurka heather nuwet ita ma ta yi allah wadai da wannan matakin na moscow da ministan harkokin rasha na harkokin wajen rasha sergei lavrov ya sanar da safiyar jiya alhamis lavrov ya sanar da koren jami'an diplomasiyan amurka guda 60 a wani mataki na mayar da martani a kan ta jami'an rasha daidai wannan adadin da amurka ta yi haka kuma rasha ta ba da umarnin rufe karin ofishin jakadancin amurka na birnin st petersburg tana mai cewa tilas a tsaye da aiki nan a wannan wuri nan da kwanaki biyu kwana ɗaya bayan da ya kira yarjejeniyar cinikayya tsakanin washington da hukumomi da ke birnin seoul a zaman nasara ga ma'aikata na amurka da na koriya shugaban amurka donald trump ya yi barazanar dakatar da fara aiki da sabuwar yarjejeniyar tsakanin kasashen biyu trump ya faɗa wa taron jama'a a jiya alhamis a jihar ohio cewa tana yiwuwa ya fasa aiwatar da wannan yarjejeniya har sai bayan an cimma yarjejeniyar wargaza makaman nukiliyan koriya ta arewa ya kira sabunta yarjejeniyar da koriya ta kudu muhimmin batu kuma ya ce zai tabbatar da ganin an yi wa kowa adalci trump bai karin bayani a kan dabarunsa na dakatar da yarjejeniyar ko kuma wani irin hanya za a bi da koriya ta kudu kan wannan batu na nukiliyan koriya ta arewa a daidai lokacin da yake shirin yin taron koli da shugaban koriya ta arewan kim jong-un kafin nan da watan mayu sai dai amurka da wakilan koriya sun sanar da sabunta yarjejeniya a cikin wannan makon yarjejeniyar ta fitar da koriya ta kudu a cikin jirin kasashe da amurka ta dora wa karafansa haraji yayin da kuma ta rage shigowar karafai daga kasar koriya ta kudu jiya alhamis ne wata kotun kasar faransa ta umarci tsohon shugaban kasar nicolas sarkozy ya gurfana gabanta bisa zargin cin hanci da rashawa da amfani da martabarsa ta hanyoyi da ba su dace ba shari'a za ta mai da hankali ne a kan magana ta wayar tarho da ake zargin sakozi ya yi da wani alkali da ke binciken yakin neman zaben sarkozy a shekarar 2007 wanda ya sami gudunmuwa daga ta barauniyar hanya ana zargin dan siyasa mai ra'ayin mazan jiya ne ya yi alkawarin cewa zai sa a karawa alkali mai bincikensa girma idan shi kuma ya amince ya bashi wasu muhimman bayanai game da binciken yakin neman zaɓensa. sa a wani magana da alkali gilbert azibet babban alkalin babban kotun kasar sarkozy ya ce zai taimaka ya bashi wani babban mukami a monaco mai makwabtaka da paris 'yan sanda sun ɗauki hiran da suka yi a kan faifai sababbin bayanai da aka samu suna zuwa ne kwanaki bayan da aka kaddamar da bincike akan ikirarin cewa sarkozy ya karbi tallafin kuɗi daga hannun marigayi tsohon shugaban libya muammar gaddafi da ya kai shi ga lashe zaben shugaban kasa shekaru goma sha ɗaya da suka wuce sarkozy ya musunta aikata laifi kana lauyoyinsa sun ce za su ɗaukaka kara a kan shawarar gurfanar da shi a gaban shari'a a wani zaman kotun da za ta yi a ranar 25 ga watan yuni hakan, ma wato aka buƙaci lauyan sarkozy da ake kira thierry herzog da alkali azbet su masu gurfana gaban kotun ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wata babbar kotun kenya ta ci manyan jami'an gwamnati na kasar su uku tare dala dubu biyu kowanensu bisa laifin bijirewa umarnin kotun da suka hada da sakin wani madugun 'yan adawa mai guna mai guna hukuncin ya nuna jani'in jaka na tsawon watanni uku na bangaren zantaswa da kuma sashen shari'a game da rashin fahimta da aka samu a zaben shugaban ƙasa a bara ministan harkokin cikin gida na kenya fred matiangi da sufeto janar na 'yan sanda joseph bonet da kuma shugaban hukumar shige da fice godin da ake kira godin kihalangwere ba su bayyana a gaban kotu a jiya alhamis ba akan haka ne kowane ɗaya daga cikinsu zai biya kuɗin kenya shilin 200,000 wanda ya daidai da dalar amurka 2,000 za a kuma fidda wannan adadin kudin a cikin albashinsu na sabon wata alkali george odunga shine ya yanke wannan hukuncin mai magana da yawon harkokin cikin ma'aikatan harkokin cikin gida ya ƙi bayani a kan wannan hukunci yayin da muryar amurka ta tuntube shi al'ummar kenya sun wayi gari da safiyar jiya alhamis suka je an ta saƙiyar beguna a karo na biyu cikin dare zuwa ƙasar dubai wani lauyan kare haƙƙin bal'adama kuma mataimakin meguna shine faɗa wa shirin muryar amurka na the break africa cewa an tilastawa miguna barin ƙasar bayan an ɗirka mai magani lauyoyi a birnin nairobi sun sa kyalle mai ruwan ɗorawa a jiya alhamis don nuna rashin amincewarsu da wannan matakin baba yakubu makeri ya karanto labaran duniya Toma da labarin mu bude taskar rahotonin namu a birnin tarayya Abuja, Najeriya, inda Majalisar Dokokin Ƙasa ta amince da dokar albarkatun man fetur wacce aka kashe wato kwashe shekaru ana neman kafawa. mu Madina Dauda na ɗauki da ci gaban rahoton. Wannan doka dai ta raba ma'aikatar man fetur ta ƙasa kashi hudu. Kashi na farko ita ce hukuma da za ta sa ido a harkar man fetur da kula da da ayyuka da walwalar ma'aikata, wato Regulation Commission. Kashi na biyu kuma zai kula da sayar da hannun jarin ma'aikatar, sai kuma na uku da zai duba yanayin shiyar da ake haƙo man fetur da yanayin rayuwar mutanen wurin. Sannan kashi na hudu zai duba yadda za a horar da ma'aikata. Mai magana da yawun majalisar dattawa shine Dr. Aliyu Sabbi Abdullahi ya yi ƙarin haske a kan dokar. Wannan dokan shine kashi na farko cikin yunkurin da muka yi na tabbatarwa cewa da cin hanci da rashawa da watan wani irin sa baƙin zani kan gaskiya da wannan sha'anin mai na ƙasar najeriya ta tanada mun kau da shi saboda a da mutum ɗaya ne ke danƙi shi ɗaya nnpc su ne kamar mai kawo dokokin yadda za a tafiyar da sha'anin mai su ne mai haƙo mai su ne mai sayarwa saboda haka alakulli halin ana cewa akwai kuɗin da ya kamata su bayar cikin asusun ƙasa ba su bayar ba suke da doya suke da wuka suke da mai suke da wuta kuma suke da inda ma ake zama a cidoyan. to wannan dai dokan ya cire wannan matsalan. Ganin cewa harkar man fetur ita ce ƙasar ta dogara da shi kacokan domin samun kuɗaɗen shiga, al'amarin da ya daɗe da jawo kace na ce tsakanin mahukuntar ƙasar da waɗanda ake haƙo man daga wurinsu. To menene dokar ta tanadar wa mutanen yankin Niger Delta ta Najeriya da ma karkara a ƙasar inda dukkan wani al'amari na man fetur ya shafa? Tambayar kenan da na yi wa Sanata Abdullahi Gumel ga amsar da ya bani. Wannan doka za ta taɓa rayuwar mutane da ke karkara saboda an cire hannun gwamnati da kan wannan doka kuma za ta sa mutane daga suke wajen Najeriya su kawo saka hannun jari cikin hada-hadan man fetur a najeriya wanda yake wannan zai sa a sami gurabe na ayyuka da yawa a ciki kuma arziki ne zai zo cikin ƙasanmu kuma arziki ne in ya zo duk wanda ya shafa za ki ga arzikin ya shafi mutane da yawa A nashi nazarin dokar da majalisar ƙasa ta yi, shugaban kwamitin wucin gadi da kula da ayyukan yin dokar a majalisar wakilai, Alhassan Ado Doguwa ya ce wannan doka abin alfahari ne ga ƙasa. idan an tabbatar da ita za ta taimaka wajen ƙara haɓaka tattalin arzikin najeriya za ta taimaka wajen bawa najeriya damar samun kuɗaɗen shiga masu ƙarfi ba kawai kuɗaɗe na cikin gida ba sannan za ta ba da damar samun kwanciyar hankali da nutsuwa a yankunan da ake tonan man fetur domin gashi za a dinga tonan wannan arzikin a cikin kwanciyar hankali su kuma suna samun abin da bahaushe yake cewa salala yanzu 'yan ƙasa sun sa ido su ga yadda wannan doka zai magance yawan rikice-rikice da ake samu a ɓangaren man fetur da aka daɗe ana fama da shi. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yan majalisu masu yin doka, ko tsoron Allah mulkin ku, kun kunyi da kyau kuma ba za ku haye ba muna yi muku addu'ar alkhairi Allah sa to a gaida Madina karamar hukumar da ta jihar Bauchin Najeriya ta zama zakara a fannin tsaftace muhalli inda ta kasance karamar hukumar farko da ta shawo kan ba haya a filaye kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Ilyasu Kasimu ya haɗa mana. Ga wannan gari na karamar hukumar DAS a jihar Bauchi yau rana ce ta alfahari da farin ciki. Hakan ku ya samu ne ba don komai ba sai don cewa a yanzu haka garin da kewayensa ya zama karamar hukuma ta farko a duk faɗin Najeriya da ta iya kawar da ƙazantar haya barkate a muhallanta. Eh, alhamdulillah mun samu nasara na yau aka yi taro na ba mu lambar yabo a ƙananan hukumomi da ke najeriya baki ɗaya mun zo na farko a wannan karo na biyu da ake yin irin wannan taro eh, a najeriya eh, a matsayin local government da eh, ba a yin bahaya ko ina wata manufa kowane gida yana da latirin yana da wurin bayan gida sannan yara da mutane ba sa yin bayan gida a waje. Karamar hukumar ta iya cimma hakan ne da tallafin gidauniyar yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF da hukumar bayar da tallafi ta gwamnatin Birtaniya wato DFID ƙarƙashin wani shiri da aka yi wa lakabi da Open Defecation Free Status wato ODF a turance. Hakan yana nufi kenan cewa karamar hukumar DAS ɗin a yanzu ta 'yantu daga ukubar ƙazantar yin ba haya a ko'ina da ko'ina. Yau rana ne ta alfahari ta farin ciki domin rana ne wadda duniya ga baki ɗaya ta sa ido a kan yanayin tsabtace muhalli da kuma yanayin yadda hukumar ruwasa take iya bakin ta wurin ganin an kawar da dukkan wasu abubuwan da zai kawo cutar kwalara da su typhoid da sauransu a karamar hukumar das wannan ya samu asali ne bisa yadda shugabanninmu suka taimaka wajen wayar da kan jama'a musamman ma mutanen da suke zaune a cikin gari ta bangaren kula da lafiyar muhalli da kuma kula da lafiyar kansu. Masu magana suna cewa dai ba girin-girin ba ta yi mai. Shin idan yau ana shagalin cimma wannan matsayi, to menene hukumomi da al'ummar wannan gari na da suke yi domin ganin cewa ba a koma gidan jiya ba. Yadda muka ɗauko salo ɗin, a hakan za mu ci gaba da yi. da amincewa 'yan anguwa da su kuma masu sarautunmu to duk lokacin da wani zai yi sabon gida ko sabon gini to sai an tabbatar da cewa yana da irin wannan abun a gidansa haka kuma waɗanda suke nan in wani ya lalace to bisa sanin maza sai a haɗa gwiwa a ga yadda za a nema masa ko kuma a gyara masa in bai da ƙarfi to wannan shine matakai tsaurara da muka ɗauka na ganin cewa an ci gaba da zama a cikin yanayin da muke na tsaftar muhalli gaskiya ya kamata a ɗauki mataki sosai ga duk wanda aka same shi yana kashi a kan hanya ko kuma dai makamantan haka wanda ya shafi daidai bata anguwa kuma ya kawo wani cututtuka daga gobe za mu fara mitin sanar da mutane da wayar da kai cewa to gashi an yi wannan bikin kada ga an yi biki kuma a can an rabu da sai a ci gaba za mu sake bi gida gida gida mu bi tun da akwai kwamiti Ilyasu Kasimu daga Jos Nigeria. To a gaida Malam Iliya, zaben share fagen shugabannin karamar hukumar jihar Kaduna na jam'iyyar APC mai mulki ya bar baya da kura, inda aka yi zargin waɗansu 'yan takara da raba wakilai zunzurutun kuɗi kama daga naira dubu ɗaya har zuwa dubu ɗari uku domin neman kuri'u. To babu shakka mu a tsarin siyasan mu idan har an raba dubu ɗari uku, ni Musa sarkin yaƙi ban sani ba. abinda na sani mafi yawancin 'yan takarar nan wani ya ba da naira dubu hamsin wani ya ba da naira dubu talatin wani ya ba da naira dubu ɗari wani kuma ya ce abinda duk wane ya bayar ni ma zan iya bayarwa ko in ɗora a ƙarƙashin haka to kaga mu kuma muna da tsari da wadda duk muka amince muka ce muna yin shi wallahi ba za ka gan mu wajen wani ɗan takara ba amma gaske ne akwai waɗanda a cikin kuku delegates suka samu kashi-kashi na kuɗi a wurin 'yan takarar nan e babu shakka akwai waɗanda suke jagoran jam'iyyar apc da sukan je nan gidan su yi rantsuwa su tafi nan gidan su yi rantsuwa su karɓi kuɗaɗe a hannun mutane To sai ku kasance tare da mu a shirinmu na hatsi domin jin ƙarin bayani har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington na cewa karfe ɗaya da minti goma sha bakwai na asuba ga shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Shin ko kun san irin barazanar kamuwa da wasu cututtuka da ke tattare da amfani da wayar hannu? Abin da za mu duba kenan a yau. Masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. To kamar yadda na fara faɗi tun da farko za mu dubi barazanar kamuwa da wasu cututtuka da ke tattare da amfani da wayar hannu. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. Yau ina so ne mu dubi irin barazanar kamuwa da wasu cututtuka. da ke tattare da amfani da wayar hannu ko kuma salfan da turanci. Eh. To zamani dai ya kawo mu wanda akwai wanda yanzu idan ka kwace mishi wannan waya musamman ma matasa to ina ganin zazzabi zai yi. Eh sosai. <laughs> To amfani da wayar hannun kuma na tattare da barazanar da za a kamu da wasu cututtuka. san yanda mutum yana da wannan wayan tankara din eh. kin san yanda a yadda muke magana da juna yanda maganan ke shiga ta iska eh. to ta waɗansu abubuwa da ake kira radio waves to su wannan radio waves din abinda masu ilimi ke suka ce in suna bin jikin mutum da yawa dun kowane lokaci kana sa shi a kunnanka to mm. yakan bi ta kanka da wuraren kwakwalwanka da saura waɗansu da cewa kila yana iya makawa sankara. Sankaran sankara wani irin sankara sankaran kunne? Akwai na kunne, akwai na kwakwalwa, akwai na makogoro. Duk inda wannan shi wannan kamar abin da ya bi. Kin san kowane lokaci yana bi ta jikin daga eh. fuskan ka har wurin wuyan ka duk yana ta bi. Wani lokaci waɗansu sukan sa a aljihunsu. In yana bi ta aljihunka yana shiga jikinka. a saboda haka za ka iya kamuwa da sankara ta ko'ina kenan. Eh ko'ina amma wannan har yanzu dai ana bincike amma akwai alaka ana tsammani yana kawo duk waɗannan. Baya ga sankara fa me kuma yawan amfani da, da, wayar hannun nan ke sawa. To kin san wani lokaci kuma musamman ma yara kin san wani eh. lokaci kamar da duhu sai ka rinka duban shi wayan haka. Eh. To shi wannan haske din wani irin haske ne da ake kiran shi blue light eh kamar launin shuɗi ba launin shuɗi ba da turanci ana kiran blue light to shi wannan blue light ɗin yana ɓata wa mutane ido kuma waɗansu yara kamar yara ƙanana yadda kwakwalonsu bata ƙara ah, ah, ƙosawa ba to eh. shi ma yana abin nan nasa so shi kamar nan ƙasashen ma yawanci ana cewa kada ka da yara su rinka amfani da irin na'urori da yawa haka ka rinka sa su kamar awa ɗaya ko in aka yi a kwace daga hannun zai yi wuya eh, <laughs> gurguwa da eh, auren nesa domin domin wannan shi ma hasken kuma wani lokaci ban da wannan eh. shi kuma hasken in kana kallon wannan hasken kafin ka kwanta a bacci to yakan hana kama bacci da wuri to wannan ya kama ga bacci to amfani da wayan kuma yakan hana bacci ko ko abin da turawa suka kira sleep disorder to shi wannan blue light ɗin da muka ce yana kawo sleep disorder so shi yasa lokaci ba a so ma ka rinka kallon wannan irin shi wannan tangarahon ko wannan cell phone din ka daina kallon sa kamar awa ɗaya zuwa biyu kafin ka kwanta ka yi bacci. To sleep disorder din me ke faruwa mutum zai yi bacci ne ya farka ko ko ba zai yi ba samsa. Wani lokaci na farko wani lokaci ba za ka iya baccin ma sosai ba. Wani lokaci za a kwanta eh, ka rinka tashi. amma yawanci wani lokaci ba za ka ma iya banci ko ka yi bacci ma lokaci ba za ka huta sosai ba a takaice dai in mutum zai iya kada ya kalli wannan wayan awa ɗaya kafin ya kwanta eh awa ɗaya zuwa awa biyu <laughs> kada mutum ya dube ta eh, eh, kuma in za ka dube ta wani lokaci kuma ba a cika so mutum ya kallon wannan waya a cikin duhu ba to eh shi ma ba shi da amfani yana iya bata mutum ido musamman ma wannan in aka so kamar yaran mu ya kamata iyaye su soma lura banda ma waya kin san irin su me suke kiran su tablets nan da sauran su ma duk a linka lura yanda ake amfani da su idan wani yaron aka kore shi aka ce ya je ya kwanta aka kashe wuta sai ya rufe kanshi da bargo ya kunna na waya eh to wannan shi ma ba shi da amfani hajiya To Allah ya eh, sauya. Amin amin. Eh akwai abubuwa amma har yanzu ana bincike sosai a kai. To ya batun kuma mutane suka ce ma domin wannan shi radio web din eh. akwai dan sura na gada suka in ma yana yana kaman zai iya kona wuri haka amma wannan duk mutane na ƙara abin nan ne. Na ƙara gishiri. <laughs> Eh ƙara gishiri suke. To ya batun kaman ciwon zuciya kuma fa. to shi wannan in dai kana sa aljihunka shi ma yana iya yana iya abin nan na zuciyar mutum in dai kana sa shi aljihunka domin wuraren kirjin mutum to wannan ma yana iya sa wannan amma wannan ba a tabbatar ba amma dole na iya kawo shi hari eh to kaman da kace aljihu ku maza da kuke sa aljihunku ta gaba ko eh ta gaba eh to to ma a yanzu ma abin da ake cewa in dai kana kana da wayar din in kana zaune ne ka ajiye ta kaman kafa ɗaya zuwa kafa biyu daga inda kake zaune in zai yiwu in zai yiwu To batun kuma akan cewa ga ku maza yana rage ma namiji. Eh, eh in to waɗansu kin waɗansu kan sa aljihu to wannan ma in ka sa shi yana rage ma namiji maza ku shi ma wani lokacin ba a yi sa'a ba. Subhanallah. Eh to duk abubuwan amma har yanzu ana bincike ana bincike sosai. waɗansu abubuwan ba a tabbatar ba ana tsammani yana kawo wannan hajiya. saboda haka dole mutane su rinka hankali duk wannan abubuwan sabo ne kuma yanzu kin san waɗannan na'urorin ana ƙara musu ƙarfi yanzu nan sosai to hana mutum amfani da waya eh. zai zama da wuya don an ce akwai gwajin da aka yi da aka yi da wasu matasa eh. aka ce su yi kwana ɗaya kasu amfani da wayan nan sai suka shiga damuwa kasan na wanda da turanci da kiran withdrawal damuwa mm-hmm. to waɗansu aka kwace yara ma ƙanana waɗansu aka kwace masu za su yi ta kuka su yi ta abubuwa da bai kamata ba saboda haka ya kamata a hankali za a rinka kwace musu abin to shi kuma wani lokaci yanzu abin da ake cewa kamar inda kana da wayan kamar irin wayan kan tangara hudin nan eh, kin san akwai wani abu da zaka iya matsa ba sai ka sa shi a kunne ba zaka iya magana da mutum kuma kana jin sa wato kamar abin da ake cewa hands free eh hands free to za zaka iya wannan ma ya fi amfani to eh yanzu abin da ake cewa mutane in zaka iya eh, ko da ko da abin da ne sai ka danna shi wannan eh, wanda zaka iya hands free ka yi magana wanda ba sai ka sa su a kunnen ka ba to ya ya mafi to amma ka san akwai wasu abubuwan hands free din ai a kunne ake makalawa shi wannan bai da hatsari a shi wannan bai da hatsari shi wayan ne shi wayan ne kansa oh, eh oh. domin yana da na'uran da ke ciki da shi wannan abin da ke shiga ya fita a cikin sa to uwa uba kuma an ce yana ƙara hadas um, a barazana eh. mutum ya yi hatsari eh domin kin san nan kuma kin san abin yawanci in kana kana da wayan nan yawanci baka abu abu na gaban ka baka iya maganewa kamar da turanci ana wato dai ka raba hankalinka eh, kenan ka raba hankalinka abubuwan da zaka iya ganewa da wuri baka ganewa da wuri to irin wannan ma yana ka haɗuruka da yawa shi ma a to kamar likita ai ka san da can eh. idan mutum zai yi waya dole sai ka tsaya amma kana cikin mota ka je wannan wuraren waya da aka kakkafa din eh, ka fito ka tsaye to amma yanzu sai ka ga mutane a cikin mota wa mutum yana tuki kuma yana buga waya ko kuma eh. yana text eh to wannan ba shi da amfani domin shi wannan don san in ka daga kanka daga hanya to wannan kasa da sakan guda eh eh saboda haka yanzu ma kamar wasu kasashe a nan America ana sa kamar suna sa yanda inda aka ganka kana wannan to za a ci ka tara A ana ma cin tara in eh. aka ganka kana kan waya ba a eh. hands free din ba. Eh. To lokaci ya fara daga mana hannu muna fatan masu sauraron mu za a gafarce mu a wannan makon ba za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku ba sai makon gobe idan Allah ya kai mu. a halin yanzu kuwa a madadin dr ladar Jummai ali daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya

Idan fa kwaya ta narke. Can wewe na kwaya sun gaye ne. Kwaya kala-kala ne. Akwai wanda ake ce mata kashin bera. Akwai wanda suke buga alluran kwaya. Akwai wanda suke shan bula. Akwai wanda suke shan kashin kadangare. Akwai wanda suke shan kwata. Amma ni ina shan yawon maciji ne. In kwaya, banda kwaya. Idan fa kwaya ta narke. Na hutawa na ne baba baba ci nake yi ba. Kawai in sha in huta zama sarauniya haka ne kawai. kawai abun yake ba ba. Shirin idan kwaya ta narke fa zai dinga zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Karfe hudu agogon Najeriya, Nijar kamar da Chad duk ranar Lahadi. Tare da ni Hafsat Maina Muhammad. Idan kwaya ta narke komai yana iya faruwa. Muke yayi shan kwaya domin tana rusa rayuwa. Sa'an na kwaya ta narke ya To sai ku kasance tare da mu kafin mu karkare ga baba da tashin muhimman kanin labarai. alkalin wata kotun birnin los angeles a jihar california ya baiwa kamfanonin da suke dafa ga hawa. ko kuma kwafi kenan a turance umarni a jiya alhamis da su mutunta dokokin jihar su dora alamar kashedi a kan hajarsu cewa akwai yiwuwar masu sha za su fuskanci hadarin kamuwa da cutar daji ko kuma kansa wata kungiya mai zaman kanta da ake da take nazari a kan guba ita ce ta yi karin shahararrun kamfanoni na sayar da gawa da suka hada da starbucks da dunkin donuts da kuma mcdonald's a kotu ƙungiyar ta ce kamfanonin sun take dokoki dokar saboda sun gaza ɗora shaidi cewa dafa shayin ga hawa na iya haddasa wasu sanadarai da za su iya haddasa cutar kensa. da farkon shari'ar da aka gudanar ta fuskoki uku babban alkali elihu bell ya yanke hukunci cewa kamfanonin sayar da kofi ko sun gaza ba da shaida akan cewa babu wani hadari da ke tattare da shan kofin To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma nan da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shiri inda Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi. Kafin mai sallama bari mu miƙa gaishe gaishen fata alheri ga 'yan uwa da za su yi aure. Da farko muna miƙa taya gaisuwa taya muna ga Malam Sharif Ibrahim Muhammad domin auren 'ya'yansu modiya sharif ibrahim da angonta aminu abubakar sai kuma amina amina sharif ibrahim da angonta yahaya bala wadda za a yi gobe asabar da sha biyun rana a unguwar sagi da ke garin washishi jihar niger muna kuma taya alhaji sa'ibu bako murna auren ɗansa akitek ibrahim sa'ibu bako da za a ɗaura a masallacin umar bin katab da ke birnin kano sai tijjani abubakar da marigayi alhaji abdulrahman yaku da za a ɗaura auren 'ya'yansa sadiq abubakar da hawan yaku yau juma'a bayan sallar juma'a babban masallacin juma'a na jimeta yola allah ya sa an yi waɗannan aure duka a dace ya kuma ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu alheri ke muku fata alheri sai kuma da hatsi idan allah ubangiji ya nuna mana.